samu masu azumi da za mu fara an shirya a ba sa ta amsa da ake tana ba da sa ta amsa Allah ke to mu je let's go roll ardina durwa take durwa take sama ma ko ƙara biya musu ba ƙara biya silent durwa take kawai daga sama roll zaman lafiya duk na nisa ba kun je da sai ɗaya